a daidai lokacin da ake ta ce ku ce a najeriya dangane da dawowar da wai kotu da ofishin ma'aikata na najeriya ya yi na abdulrashid maina tsohon shugaban kwamitin kula da fansho na ma'aikatan Ƙasar, wanda kuma aka daɗe ana masa zargin cin hanci da rashawa har ma ya tsallake najeriya na shekaru baya nan shugaba muhammadu buhari ya yi amfani da ƙarfin kujerarsa wurin dakatar da abdulrashid maina nan take daga aiki tare da kuma kafa wani kwamiti na musamman wanda a cikin wuni daya aka ba shi umarni ya tattaro bayanai ya kawo wa gwamnati cewa a dawo da abdulrashid maina akan kujerarsa ta aiki na tuntuɓe malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya domin in ji karin haske dangane da wannan umarnin na shugaban kasa wanda muke lura da yadda abubuwa suke tafiya suke dawowa da zai rasa lura da cewa ai akwai kotu da ta yanke hukunci ta ce ta wanke shi maina a da shi kan su ba kuma tsammanin su jami'ai da suke kula da wancan waɗannan bangare na shari'a da wannan suka yi amfani suka nemi cewa ita hukumar dokar ma'aikata ta ƙasa wato civil service commission su mai da shi ga mukamansa domin shi a najeriya yana da wuya don ƙarfinta watakila inda ba su ba da shawarar a hakan ba sun sun san kuma gwamnatin za a zo a afkawa kuma da zargin cewa an yanke hukunci eh, gwamnati ta toshe kunni ta take amfani da wannan hukunci to amma da alhamdulillah tun da yanzu shugaban kasa ya warware wannan matsala ba kuma wani ba ba a Allah to amma kana ganin kuma yanzu shi kanshi shugaban kasa ba zai fada cikin zarge-zargen cewa yana taka umarnin kotu ba tunda kotu ta ce a dawo da shi aiki har an yi dawa da shi aiki amma ya amfani da kujerar shugaban kasa ya hana Hmm. Wato ita gwamnati akwai abubuwa da suke dubawa. Eh, ina tabbatar maka cewa shugaban mamadu Buhari ba zai ce a kibin umarnin kotu ba kuma in ya ga wani zai na zai hana shi. Ah, abin da ke gudana shi ne su kansu sashen ma'aikata na kasar ai lura da cewa mutumin nan shekara nawa yau ba ma'aikan kujerarsa. Shi ka'idar aikin gwamnati wato ba ka da izinin ka tsallake kujerarka ka bar da yi ya wato ba tare da izini ba ko da ci guda ba mutum ana maganar shekaru ake magana mutum baya ba saboda haka ita gwamnati ina ganin abin da ya sa ta ɗauki wannan mataki ne domin a madabtar da babban jami'i wanda yake ya tsallake kujerarsa ya yi tafi ba tare da izini ba bai zuwa aiki kuma a ƙa'idar aiki na gwamnati da ake gudanar da ladabi na gwamnati wanda biyu ya irin wannan laifi dama abin da aka rubuce cewa a kore shi ba tare da wani ɓacin lokaci ba. To wannan kana nuna kamar hujjar da shugaba Buhari amfani da take nan. Na tabbatar maka an gabatar masa da wannan hujja. Shugaba Muhammadu Buhari bai yi wannan don ya nuna rashin ladabi ko rashin biyayya ga kotu. to dangane da zarge-zargen da aka yi wa shi abdulrashid maina na cin hanci da rashawa wanda har hukumar efcc tana neman sa ruwa a jallo shin wannan magana tana nan a kai ko kuwa me ake ciki dangane da wannan zarge-zargen da ake yi mata ai wannan tambayar ban sani ba ko ya ma kamata a yi ta ai yau ko da tsani da gaban muhammadu buhari ko ko a gidansu ya fito in dai aka ce ka irin wannan manya-manyan ya sauka da ake magana ana zai a fasa ba doka dole ta aikin ta saboda haka ina ganin mm, sai a ce wasu su addu'a Allah ba ta a tun da ta ɗauko wannan magana ta ce kuma sai an hukunta da shi. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya yana tsokaci akan umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar na cewar ya dakatar da dawowar Abdulrashid Maina akan kujerar aikin gwamnati tare da kafa kwamitin bincike akan yadda aka yanke shawara na komowa da shi akan kujerar aikin gwamnati umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya